idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a daidai lokacin da ake shirye-shiryen ta wasanni tsakanin kungiyar kwallon kafa ta man city da barcelona na nahiyar na zakarin nahiyar turai sai ga shi kungiyar ta manchester city na zaunin 'yan wasan barcelona mai taka leda a kungiyar ta barcelona mai suna yeri mena na shekara ashirin da biyu kungiyar kwallon kafa ta inter milan na zawarcin dan wasan arsenal mai suna mako a akan kuɗi kan miliyan takwas. arsenal da manchester united na su edon tabani daga ƙungiyar psg ac milan ta yi yunkuro don sayan ɗan wasan leicester city mai suna sande okazaki real madrid da psg na su ɗan wasan liverpool mai suna Philippe coutinho wanda ya ce ya fi bukatar da ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona a maimakon ya je ƙungiyar real tuta lafiya